وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العرباء شاكرة رمضان هجرة تدبودة تريبودة أربعين لشدة يداتي دا شاكرة غواتهم أكو شكرة تدبودة عشرين لبيار زامي وكان كارسة سورة الشورى daga ayata 24 insha Allah kuma wannan karatu yana dauke da bayani akan amsa addu'ar mumini ah, amsa addu'ar mumini tana cikin bayanan da Allah ya kawo su a ƙarshen suratun shura Allah ya yi bayani daban-daban game da al'amura daban-daban a ƙarshen suratun shura to wannan yana daga cikin muhimman abin da Allah madaukake sanar da amma kafin nan Allah ya ce am ya kulu na fara alallahi kazi am ya kulu na fara alallahi kazi ba fa in ya sha illahu ya fitil ala qalbik wa yamhu allahu al batil wa yuhiqqu al haqq bi kalimatihi إنه عليم بذات الصدور yana daga abin da mutanen masa suke korafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna danganta karya gare shi wato suna cewa shi ya kirkiro qur'ani ba sai da cewa Allah ne ya saukar da shi ba dalilin da yasa Allah ya faɗi wannan kenan am yaquluna na ala allahi kaziban suna cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya kirkiro ƙarya ya jingina ma Allah wato anan Allah zai bada amsa a kai ba ma amsa da Allah ya bayar wannan ayar sai zamanto ta samu fasara kashi uku in ka dubi ayar zaka ga tana da wahalar fahimta tana da wahalar fasara amma dai a takaice fassara kashi uku ne wannan fassaran musamman ibn taymiya ya magana a kanta a littafin da ya rubuta wanda ake kira kitabul iman yana da littafin kitabul iman musamman ya rubuta akan imani to sai kawo ayan nan ya kuma ɗauko fassarori da aka samu daga malaman sunna wannan sabani na fassara za gani tun daga salaf tun daga kan tabi'ai kuma za ka gani a tafsirin limamin kurtubi da sauran manyan littafan tafsiri na farko wato Allah madaukaki ya ce am yaqulu nafsara ala allahi kaziban suna cewa annabi ya kirkiro karya ya jingina ta ga Allah to kenan alqur'ani ba wai Allah ne saukar ba annabi Muhammad ne ya tsara abinsa saboda haka sai ya jingina shi ga Allah to ka dubi bayanin da Allah ya kawo yace fa in yasha Allahu yaqtim ala qalbika idan Allah ya yi nufi zai rufe zuciyarka don yaqtimu khatama kaga rufewa ne idan Allah ya yi nufi zai rufe zuciyarka wa yamhul batila ya goge barna wa yuhiqqul haqqa bi kalimatihi tabbatar da gaskiya bisa ga hukuncinsa na da ne bi kalimati domin idan ka ji an ce bi kalimati a cikin alkur'ani ana nufin bi qada'illahi fi qadimi ilmi hukuncin da Allah ya yi tun a da kaga kenan hukuncin da aka rubuta a lauhil mahfuz tun kafin Allah ya fara halitta shine Allah yake cewa hiqqul haqqi bi kalimati Allah zai tabbatar da gaskiya wanda dama can ya hukunta tun asali a rubutun kaddara to sai ya ce ko alimun bi zati sudur lalle Allah masani ne game da abin da kira za su ka ɗauka. wannan ayar babu shakka ta samu fasara kashi uku kuma waɗannan fasarori da malamai suka yi duka sun dace za gani ya tafsirin ibn ya yake cewa wa zalika ka annahu yaqul kamar Allah yana cewa ne kaifa yasihu an takuna muftariyan ta yaya za a yi ka iya yin ƙarya ga Allah wa anta bi mar'an min Allah ta'ala wa yastami ya za a yi ka iya yin ƙarya ga Allah baya ga cewar Allah yana ganin ka kuma yana jin ka ba zai yi annabi ya ƙarya ga Allah alhali Allah yana jinsa kuma yana ganin sa ko kuma ba wai ya kasa bane Lausha a an yaktima ala qalbika inda Allah ya so yana iya rufe zuciyarka so ba ka ƙarfinsa ba sa bane saboda haka yasa ita wannan aya tana cikin ayoyin da suka ba mu annabi Muhammad tsoro wannan aya tana da ban tsoro ga manzon Allah ko da yake Allah yana ba da amsa ne ga kafirai to amma amsar Allah ga kafirai sai zama tana daukan ma'anar kuma manzon Allah bai fi karfin Allah ya hore shi ba bai fi karfin Allah ya rufe zuciyarsa ba duk darajar da yake da ita a wurin Allah idan da zai yi ma Allah ƙarya to Allah zai rufe zuciya to kaga akwai abin tsoro akwai abin tsoro to saboda haka yasa zaka ga fassara kamar kashi uku ne fassara biyu suna nuna kulawar Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasarori guda biyu suna nuna kulawar Allah ga annabi abin wato abin farin ciki amma fasara guda tana nuna shi kansa manzon Allah bai fi karfin Allah ya hore shi ba to saboda haka sai ya zama abin tsoro misali fasara na daya eh, kamar yadda ibn taymiya ya faɗa a kitabul iman yace al khatm bi ratbi malamai suka fassara wannan al-khatm din da cewa daurewa ne ba rufewa ba saboda kalmomin nan guda biyu duka sun zo a cikin alkur'ani akwai arrabtu akwai alkhatmu alkhatmu shine toshewa arrabtu kuma daurewa ne duk da cewar an rufe abu amma toshewa da daurewa ba ɗaya bane to akwai wanda ke daukan ma'anar alkhatmu da cewa arrabtu saboda haka fassarar ita ce yarbitu ala qalbika idan Allah ya so zai daura zuciyarka ya kai Muhammad Sai idan aka ce an daura zuciyar annabi me ake nufi kaga annabi ya tabbata mai karfin imani mai haƙuri fala ya ta'assar bi kalamihi da ka dun maganar banza da kafiri zai yi ba zai tasiri ma zuciyar manzon Allah ba ka san magana tana iya bata ranka magana tana bata ran mutum har ma ta sa mar wata cuta ko ya shiga damuwa ko wanda har yana iya masa illa a rayuwar shi to sai Allah ya ce Allah in ya so zai daura zuciyar annabi Muhammad me ake nufi da zai ɗaure? in ya daure saboda ka duk maganar banza da za ka yi ta shiga kunnan annabi ba za ta mai tasiri a zuciya ba ai akwai maganar da in mutum ya ji ta nan take sai ka ga ya faɗi wani ma sai ya mutu sa shi wani ya samu stroke saboda me saboda an faɗa mar magana da bai taɓa tsammanin ta ba ko idan sa ya gane mar abin da bai yi zato ba to irin wani shi ke kawo kwatsam sai zuciya ta daina aiki to sai Allah ya ce kai annabi ba zai yi ba zan daura zuciyarka saboda ka dubbatar maganar da kafiri zai faɗa ba za ta yi maka tasiri a zuciya ba to wannan fassara na farko kenan kaga wannan babu shakka taimako ne ga manzon Allah sai ibn taymiya ya ce wa qad fa'ala kuma Allah yayi haka din so kaga wannan ya tabbata saboda haka yasa kaga duk iya bakaken maganganu da aka gaya wa manzon Allah babu wanda ya mai tasiri amma a farkon rayuwarsa haka ne a farkon rayuwar manzon Allah idan damuwa ta kan sa ya ji kamar zai mutu saboda bakin cikin kafirci da irin abubuwan da kafirci ke aikatawa amma daga baya sai Allah ya daura zuciyar manzon Allah da ya daura zuciyar shi kenan babu damuwar da take tasiri ma zuciyar annabi Muhammad to kaga wannan fassara ba shakka tana nuna taimako ne ga manzon Allah kuma ta dace saboda abinda Allah ya ce kafirai sun ce annabi ya kirkiro ƙarya ma Allah kaga wato magana banza ce saboda haka suna faɗa ne don su bata maka rai sai Allah ya ce fa in yasha Allah idan Allah ya so yaqtim ala qalbika sai Allah ya daura zuciyarka ya Muhammad in ya daura zuciyar saboda duk bakar magana in ta zo yamhu Allahu al-batil sai Allah ya goge ta kaga bakar magana tana zuwa sai Allah ya goge ta wa yuhiqqul haqqa bi kalimatihi har dai Allah ya tabbatar da gaskiyan alqur'ani saboda alƙawarin da ya yi alamin mahfuz sai Allah ya ce innahu alimun bi zati sudur Allah ya san Allah masani ne game da abin da ke cikin kirar kaga wannan fassara ya dace to sai na biyu fassara ta biyu nan kuma ana fassara alkhatumu din nan da alkhatumu eh, da alqabu domin kalmomi guda uku ne kamar yadda ibn tamiya yake faɗa kuma duk sun zuwa a cikin alqur'ani akwai arrabtu alkhatmu alqabu taba Allahu katama Allahu hmm. rabata ala qulubi duk wannan sun zuwa a cikin alqur'ani saboda ka kuma kowane da ma'anarsa saboda ka idan aka ce alkasu da ababu to la shakka toshewa to idan ko aka ce za a toshe sai ya ce ya kunu ma'ana ma'anar ayar za ta zama lau arada an taftari alaihi kaziban laftaraita da Allah ya yi nufin za ka iya yin ƙarya ga Allah to za ka iya inda Allah ya yi nufin za ka iya to za ka iya babu shaka idan da Allah ya yi nufin annabi zai iya kaga zai iya don babu abin da ya gagara Allah ko Inda Allah ala kulli shay'in kadir. sai ce inda Allah ya yi nufin za ka iya ƙarya ga Allah to za ka iya sai ce to wahina idan kuma in hakan ne in ku hakan ne inda Allah ya yi nufin kai Muhammadu kamar ƙarya yaqtimu Allahu ala qalbika da kuwa Allah ya rufe zuciyarka so kaga kenan wannan abun tsoro ne ga manzon Allah eh in inda Allah ya yi nufin annabi zaka iya ƙarya ga Allah to zaka iya kuma inda ya yi nufin haka ɗin, to da ya rufe zuciyarka in ya toshe zuciyar me zai faru fala yasilu khairu wala tahtadi alheri ba zai taba shiga ba shiriyar Allah ba za ta taba shiga zuciyarka ba wai ta bayyana kasbuka saboda ta yau da gobe sai a gane Ka kaga duk mutumin da ya ma Allah ƙarya ba zai ba duniya ba sai Allah ya kunyata shi yaya ake yi saboda Allah yana toshe zuciyar ne saboda ake sa ko da malami ne zai zama yi wa Allah ƙarya to Allah yana toshe zuciyar ne wannan shi ake nufi da tabu fa ba Allahu ala qulubihim Allah yana rufe zuciyar idan ya rufe zuciyar malami alheri bai shiga ba shiriya ba ta shiga ba kaga ƙarya ce za ta yi ta fitowa ta halayensa ta ɗabi'unsa ta mu'amalarsa sai an waye gari har ‘ya'yansa sun gane baba makareci saboda Allah ya toshe duk inda alkhairi zai tabbata ga mutum tun da zai wa Allah ƙarya to idan ba a toshe alheri ba ai mutane kaga zai ƙaddasu sai Allah ya raba shi da alherin karkaf. saboda ka kowa sai ya gane wannan makaryaci shi ne abinda Allah ke cewa nai Muhammad inda Allah ya yi nufin za ka iya karyan to da Allah ya toshe zuciyarka domin abinda zai faru kenan wannan hukuncin Allah ne saboda kai sa duk mutumin da ya karya ma Allah sai gama lafiya wallahi kowaye ba zai mutu ba sai jama'a sun gane wane makaryaci Allah ta kare mu sai ce sai ce to kaga wannan ai wa hadha lam yaqa wa hadha lam yaqa lintifa'il lazimi lintifa'il lazimi yadullu ala intifa'il malzumi yace wannan bai taɓa faruwa ba domin da farko dai Allah bai yi nufin Annabi Muhammad zai taɓa yin ƙarya masa zai masa ƙarya ba bai taɓa nufi ba sannan tun da bai yi nufin Annabi zai iya masa ƙarya ba kaga wancan hukuncin ba a yi shiga manzon Allah ba saboda ka sa ita dubi rayuwar manzon Allah tun daga farko har ranar da ya bar duniya a kai babu shayar. amma inda ake yayi ma Allah karya ba inda ake ba annabin gaskiya ne, ba ƙaruwa ne alkhairin zai raguwa zai yi yi har sai an waye gari duniya ta gane shedani saboda Allah bai yarda ƙarya ta tabbata ba Allah bai yarda ba wannan mun riga mun sani alkurani ya tabbatar da shi ja alhaku wa الباطل batil الباطل كان kana zahuka ka'idar ƙarya ita ce sai ta fata saboda kai sai ake cewa ramin ƙarya kurare to kaga ba da za a yi mutum ya zama ya samu shekara da biyar yana wa'azi kullum alkhairi karuwa yake ba raguwa ba sai wannan kuma a ce shedani ba zai yi ba duk shedani alkhairin sa raguwa yake ba karuwa ba to wannan fasara ta biyu kenan sai na uku alma'ana in yasha Allahu an tafkariya alayhi kaziban ma'ana ta uku inda Allah ya yi nufin kai Muhammadu za ka iya yi masa ƙariya, ya tim alaƙalbika awwalan da farko zai rufe zuciyar a alaihi kaziban don in bai rufe zuciyar ba za ka iya markarya ba to idan ko ya rufe zuciyar sai ka iya yin ƙarya to idan shi ya aiko ka zai goge ƙaryar ya sake buɗe zuciyar to kaga fassara biyu suna da daɗi ga manzon Allah amma fassara guda ba ta da daɗi ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa shi manzon Allah gaba ɗaya wannan ayar tana daga cikin ayoyin da suke bashi tsoro don in ka duba kamar Allah yana cewa lau kaddara an na kafarai ta Allahi kaziban inda ma za a kaddara cewar za ka iya ma Allah ƙarya falam ya turukuka Allah Allah ba zai barka ba labudda an yi bayyana haka dole sai Allah ya bayyana gaskiyan to tun da shi Allah ne ya aiko annabi Muhammad kaga Allah ya riga ya san babu wanda ya cancanta face shi idan aka samu har annabi ya iya ƙarya to sai Allah ya rufe zuciyar tukuna sai an gama gyara sai a sake buɗe ta kamar da ka san mota ta lalace ai ba za ka samu hawa ba sai an gyara to shine a ce zuciyar manzon Allah an samu shedan ya iya dabarar da ya jefa ƙarya Allah yake to zai rufe zuciyar tukuna sai ya gama wanke ta sai ya gama gyara ta yamhu Allahul batila ya goge ƙaryar da shedan ya jefa a ciki sannan sai Allah ya sake budewa ya fi kalhaka bi kalimati saboda Allah ya tabbatar da gaskiyar da ya alkawarinsa tun a lauhin mako, cewa zai aiko annabi Muhammad da saƙon ƙarshe ma duniya to ba shakka wannan aya tana nuna cewar shi kansa manzon Allah Allah zai iya masa hukuba kuma yana gwada cewar um, shedan ba zai bar fada da annabi Muhammad ba kuma ba mamaki shedan zai iya samun wata ƴar dama da zai jefa shubha ga zuciyar manzon Allah to ba wannan kadai ne yasa annabi ya shiga fargaba ba saboda akwai wasu ayoyi da kamar misali a suratul isra'i aya ta 74 Allah yake walaula an sabbatnaka in ba da mu ka tabbatar da kai ba laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila iris ya rage kadan karkata maka kafirai inji Allah kuma kaga duk musulmi na karanta wannan aya har tashi kiyama Allah ya gaya ma annabi wannan abin ya tada hankalin manzon Allah laqad kitta tarkanu ka kusa ka karkata ilaihim shay'an qalila ka kusa ka karkata gare su wani dan abu kadan wannan shi ke nuna ma hadari shedan Allah ka mu da shi to amma duk da haka wannan ma yana gwada da dan sauki domin ai albishir ne Eh, Allah yake mun tabbatar da kai tunda Allah ya tabbatar da annabi Muhammad kaga kenan bai karkata din ba to tunda bai karkata magana ta kare amma Allah ya tabbatar annabi irsi ya rage ya karkata me yasa saboda tsabar tausayin manzon Allah annabi yana ta tausayi mai tsanani bai son a ce wani ya shiga wuta saboda haka in kafirin suka kawo sharadi yana iya cewa babu laifi mu yadda babu laifi mu yadda saboda annabi ya hangi gaba kaga ya dan karkata musu saboda me fatan shari'ar su to wannan karkatawan ma Allah bai san shi ina Allah yake ka kusa ka karkata yi muka daura zuciya saboda ka sai manzon Allah ya tabbata akan gaskiya bai taba yin ƙarya ba a rayuwarsa Allah ka samu koyi da shi to amma min ashaddi ma dalla alqur'anu ala annahu subhanahu wa ta'ala la yu'ayyidu al wannan ayar da muka karanta tana nuna maka har abada Allah ba zai karfafa wa makaryaci ba ba zai taba karfafawa ba la budda an yuzhira kazbahu dole ne Allah sai ya bayyana ƙaryar makaryaci ko ba wai manzo kawai ba duk mutumin da zai ce zai dora da'awarsa akan ƙarya to bai ma san Allah ne, wallahi bai san Allah ba yau da gobe sai Allah ya fallashe shi saboda ka shi Allah ba zai taba karfafa wa makaryaci ba ba zai yi ba na'am zai iya kyale ka saboda zalunci yau da gobe kafin ya buge ka zai iya kyale ka kai kai ta abin da za yi amma akwai ranar da Allah zai kama ka abin da ke nuna haka shine bayanin Allah da ya tawa suratul haqa dan wannan shi fi tsanani don da farko tukuna sai da Allah ya tabbatar innahu yace tanzilun min rabbil alamin tun da farko kenan kun ga alqur'ani saukarwa ne daga mere nan talikai alkur'ani saukarwa ne daga Allah sai da Allah ya faɗi wannan to sai ya ce walau taqawwala alaina Ba'bal al-aqawil da Muhammadu zai kirkiro ƙarya ya jingina mana sai Allah ya ce ba'aba kaga ya nuna kenan kowace iri ko da kankanuwar ƙarya ce Allah ya ce la khazna minhu bil yamin da mun kama shi da dama wannan damar haka ya kamata ka fassara ta don malaman suna kaskace ai kamar da hausa ne a ce wane ya kama shi da dama ba hagu ba ka san dama ta fi ƙarfi wai da Allah ya ce zai kama annabi sai da ya bayyana irin kamun ba ma kamu da hagu ba ya ce wallahi da mun kama shi da dama sun malaka ta'ana min hulwati me ce gaba fama minkum min ahadin an ku hmm. babu wani daga cikinku da zai iya kwace annabi Muhammad babu shi hajizi na wato babu wanda zai zama alhajizu wanda zai zama iyaka dan kamar wani na dukan dansa sai ka zo ka kwace ɗan ka shiga tsakani shine ake ce ma alhajiz wato inda Allah zai tashi kama annabi duk duniya babu mai iya shiga tsakaninsa da manzon Allah wato abinda Allah ke nufi da wannan a takaice in taqamna minhu ashaddal intiqam abinda Allah ke cewa da za mu yi ma annabi da ba a taɓa yi ma adam ba da manzon Allah zai ma Allah ƙariya da Allah ya mar uƙubar da ba a taɓa yi irisa ba kuma sai Allah ya nuna cewar in ya tashi ukubar ma ma a ahadun minan nasi an yahjuza an babu wanda ya isa a duniya wanda zai shiga tsakanin Allah da Annabi Muhammad Sau da aka sai manzo Allah ya ce, lallai al'amarin Allah yana da girma kaga wannan shi zai sa annabi shi kansa ya kama tsoron Allah saboda abinda Allah ke faɗa bai ragan masa ba ai ba kamar dan gata bane ga Bahaushe saboda ka kai abinda kaga dama ai dan gata ne a gidanku sau don abinda sai Allah ya ce a kan gaskiya aka dora inda kuwa annabin ba zai bi gaskiyan ba wallahi shi kansa ba zai kai labari ba to manzo Allah sai ya ce lalle abin sai an hada da addu'a wannan zaka gani ta hadisin da aka ruwaito daga matan manzon Allah don duk ilimin da ka sani na alkur'ani annabi yana da ya fi kowa saboda ka yin Allah ya magana akan annabi manzon Allah ya kan sa lura sosai game da wannan magana da annabi ya dubi wannan aya ya ga cewar Allah yana cewa ya tim al'ala qalbika Allah zai iya toshe zuciyarka akwai hadisin shahar bin haushabin shahar bin haushabin wani ne ya ce na tambayi ummu salama ma kana aksaru du'a'in nabi ya tambayi matar annabi Muhammad ummu salama don Allah uwar muminai wata addu'a tafi yawa a rayuwar manzon Allah don in tana son addu'ar da mutum ya fi yinta ta tambaye matar shi ka tambaye mata idan rabin rayuwar mutum a gida yake yin ta idan akwai addu'ar da yake yawaita yi yau da gobe za a waye gari matan mata gadi sai umu salama ta ce ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika ya mai iya jujjuya zukata ina roƙonka ka tabbatar da zuciyata akan addinin har in ba duniya ka ji ma addu'ar da annabi ya fi rikewa a duniya gaba ɗaya, don ya rabu da duniya lafiya don wannan magana ta Allah ya nuna cewar Allah zai iya toshe zuciyar manzon Allah sai Allah ya ce a annabi ya ce a akwai buƙatar addu'a ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka shine sai ummu salama ta ce ah, ya rasulullah ma aksar du'a du'a aka haza ma aksara du'a aka haza me ya kai yawan wannan addu'a da kake wato babu wata addu'an da ka rike sai da wannan ma aksara ma da auta Allah bi haza sai mazan Allah yake bai quluba baina isba'aini min asabi'ir rahman duk zukatan yan adam suna tsakanin yatsu biyu na Allah tabaraka wa ta'ala ma a zaga wa ma sha'a aqama zuciyar da Allah ya ga dama ya miƙar wanda Allah wanda Allah ya so ya miƙar wanda Allah ya so ya karkatar aka manzo Allah ya faɗa ai in ka dubi abinda Allah ya faɗa a nan ka dubi abinda da Allah madaukake ya faɗa a nan walau sha'a rabbuka da Allah ya so in ya sha ya yaktim ala qalbika in ya sha kaga ya nuna cewa idan Allah ya so yana iya rufe zuciyar manzon Allah saboda ka zukata suna hannun Allah iko na gurinsa don haka yasa dole mu tsaya ga addu'a yau kana da shirya ba lalle bane wannan shirya ta tabbata gare ka baka da alwashi Bai ta addu'a wannan shirya sai ta karuwa har zuwa ranar sa wannan shine riba Allah ta samu dace wanda yana silsilatu sahiha hadisi na 2091 yana sahihu ibn majah hadisi na 392 to wannan ba shi ɗaya ba akwai hadisin abdullah bin Amur bin al shi ma ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a kaga kenan addu'ar matan annabi da suke gida sun ce babu addu'an da annabi ya rike kamarta. sahabbansa da suke waje su ma suna jin wannan addu'a abdullah bin amr ya ce ya ji annabi yana cewa inna quluba bani adama kulliha inna bani bani adama kullaha baina isma'in min asabi'ir rahman zukatun ‘yan adam gaba ɗaya suna tsakanin yatsun Allah guda biyu, sai annabi ya ce ka kalbin wahidin kamar zuciya ɗaya ne, yi sarrifuhu haisu ya sha Allah yana sarrafa zukatan mutane ta yanda ya so. To sai da annabi ya gaya ma, da annabi ya faɗi haka a gaban sahabbai sai ya ce, Allahumma musarrifal qulubi ya Allah me iya karkata zukata sarrif qulubana ala ta'atika ka karkato zukatanmu zuwa ga biyayya gare ka karka karkato zukatanmu zuwa ga saba maka kaga a can addu'ar gida ya muqallibal qulubi a waje ya musarrifal qulubi Allahumma musarrifal qulubi sai sa kowace riwaya ta inganta saboda ka idan zaka zaka rika cewa Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atika amma idan za ka yi ya muqallibal qulubi to zai zama sabbi eh, kalbi ala dinika maimakon cika. shi wannan riwaya ta Abdullahi bin Amrin tana sahihu Muslim fitabul qadar hadisi na 2655 sai na uku Anas bin mali kaga shi ma ya zauna da manzon Allah a gida daya saboda ka yana daga cikin wadanda ke ba mu labarin addu'ar da manzon Allah ya fi riƙewa Anas ya ce yuksiru an ya kula kamar inda Umar Salama ta faɗa Anas ya ce manzon Allah yana yawan wannan addu'a ya muƙallibar qulubi sabbit qalbi ala dinika saboda shi ma ya zauna da manzon Allah a gida kaga duk riwaya da za a kawo cewar annabi yana wannan addu'a inda ga gida ne zaka ka ana cewa muqallibal qulubi to Anas ya ce ni ma na tambayi annabi kamar yadda ummu salama ta tambayi manzon Allah ya rasulullah amanna bika wa jita bihi dan shi Anas ya gane idan annabi zai ce ya muqallibal qulubi sabbit qalbi Allah ka tabbatar da zuciya na sai Anas ya gane to wai su kuma sahabbai fa suna da garantin ma aljanna kuwa idan annabi zai ringa roƙon Allah ya tabbatar da zuciyarsa wa yake da alwashin ya tsira shi ne sai ma annabi tambaya shi ya rasulallah yanzu ga gashi mu sahabbai mun yi imani da kai wa bi maji ta bihi abinda ka zo da shi mun gaskanta fa hal takhafu alaina yanzu kana tsoron za mu iya halaka kafin mu mutu saboda wannan addu'ar yasa shi ana suke wa annabi tambayar nan yanzu kana ganin mu sahabbai zai yiwu mu iya halaka kafin mu mutu sai manzo Allah ya ce na'am kwarai kai tsaye annabi ya ce kwarai kuwa manzo Allah ya ce ina ji muku tsoro mutum yana iya halaka kafin ya mutu mutane wasu ka ga manzon Allah amma kuma tabbas suna cikin yan wuta don bayan sun ga annabi sun ma yi fada da manzon Allah sun yi ƙiyayya da manzon Allah saboda ka ganin annabi ba shi bane tsira hmm. hukuncin Allah ne ba mamaki kai zamani da manzan Allah amma baka cikin masoyansa eh, don haka yasa annabi yake kwarai kuwa ina ji muku tsoro sai manzon Allah yake innal quluba baina isba'ayn min asabi'i Allah yuqallibuha kayfa yasha zukata gaba daya suna tsakanin yatsu biyu ne na Allah saboda ka Allah yana jujjuya su yanda ya so hadisin Anas shi ma ya inganta ya riwayar al-Imam Tirmidhi yana sahihu Tirmidhi hadisi na 2140 kuma yana sahihu ibn maja hadisi na 3107 to sannan jabir shi ma jabir ba da labari kamar da aka samu hadisin abdullahi bin amri kana rasulullahi yuksiru an kula. mafi yawan addu'ar manzon Allah saboda kai kana so ka sa addu'a da annabi ya fi rikewa a duniya a rayuwarsa wannan ce illa dai kana da ruwaya kashi biyu ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atika da wannan shine lafazi guda biyu amma duk sun inganta yana yawan cewa ya muqallibal qulubi sabbit qulubana ala dinika kulna sai sahabbai muka ce kaga kamar da Anas ya tambaya sahabban annabi sun yi tambaya ga manzon Allah ya rasulallah ta kafu alaina wa kad na bika yanzu kana jin tsoron za mu iya halaka bayan mun yi imani da kai faƙali sai annabi ce inna quluba bani adam baina isba'aini min asabi'ir rahman Ta kalbin wahidin zukatan yan adam gaba ɗaya suna tsakanin yatsu biyu na Allah kamar zuciya ɗaya ne ya qulubi haka za a wannan riwayar ne ma jabir yake misali yake cewa yake misali da hannunsa yana jujjuya yatsunsa wato kamar yadda manzon Allah yake nunawa annabi sai da ya misali zukatan yan adam kaf suna hannun Allah sai Allah yana jujjuya su gaba ɗayan su dan riwaya guda kenan akwai riwaya da ta zo a al-mutamin kabir na al-imam tabarani yace inna qalba ibn adam bayna isba'ayn min asabi Allah azza wa jalla fa in sha'a yuqimuhu aqamahu wa in sha'a in an yuzigahu hu sai na ƙarshe ita ce matar manzon Allah Aisha kaga an samu hadisin Umar Salama kuma akwai matar Annabi ita ma Aisha ita ma ta ruwaita wannan addu'a Don hadisinta yana sahihu jami'i arba'in da bakwai. kuma yana sahihu ibn majah hadisi na 1166 to waɗannan hadisai su suka tabbatar mana irin addu'ar da manzon Allah ya rike mafi karfi a rayuwarsa kuma shi yake nuna maka tsananin yanda manzon Allah yake tsoron Allah tabaraka wata'ala Allah samu iya koyi da shi ne Allah yake gaba وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ما يفعلون ويعلم ويعلم ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون وهو الذي يقبل التوبة عن عباده الله شيني كربان توبة daga bayinsa Allah ka karbi tuban to kaga wannan albishir ne wannan albishir ne duk da cewa Allah mai tsananin ukuba ne amma kaga Allah yana mana albishir da cewa yana karban tuba daga bayinsa wa ya'fu ani sayyi'ati kuma yana yafa laifuka wa ya'lamu ma taf'aluna kuma yana sanin abin kuke yi saboda ka duk abin da muke Allah ya sani ya sani in ka dubi tafsirin eh, al-Imam Muhammad ibn Jarir at-Tabari da yake fasara nan yace abinda Allah yake cewa lahu an yu'aqibahu ala sayyi'ati Allah yana yafe wa mutum wato duk sa'ilin da ka tuba sai Allah ya yafe kar ka dauka idan ya yafe in ka sake tuban ba zai yafe ba wannan aya take nuna maka duk sa'ilin da ka tuba Allah ya yafi abin da ka bari amma ka'idar ita ce tuban idan dai ka tuban to Allah ya yafi wahiya ma'asihi lati taba minha laifin da ka tuba ka bari domin ana samun mutumin da zai tuban amma daga baya shaidan yana ta faɗa da shaidan har dai shaidan ya fi ƙarfinsa sai koma amma kuma in ya koma wancan tuban na da da yayi lokacin da ya wannan tuban ba yi da niyyar gaba zai sake ba shi da niyyar a gaba zai sake wannan laifin to sai a gaban kuma ya zama to shedan ya fi karfinsa sai ya sake fadawa to karka dauka tun da yanzu ya dawo yayi wancan laifin Allah zai ce ya bai yafe ba a'a shine abin da Allah yake ya kabbalu taubata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'ati idan yace ya karbu tuba to ya ta laifi wannan laifin ba za a sake dawa da shi ba ya yafe kuma a wannan karon ma da za ka daure ka tuban a zuciyarka ba ka da niyyar gaba za ka sake wannan laifin to wallahi Allah ya yafe ko da a gaba ɗin shedan ya fi ƙarfinka ka dawo ba za a dawo da wancan laifi na baya ba shine ma'anan ya afu an sayyi'ati idan in ko da Allah bai faɗi wannan ba ai ta san tuba ita ce an koma ga Allah tunda Allah ya ce ya ƙabbalu tauba ya karɓi tuba yana nufin ya yi gafara ko me ma'anar cewa ya afu an sayi a ta tautidun ne yana daɗa ƙarfafa maka in na karɓi tuba to laifi fa na yafi ba zan sake koma gare shi ba amma dama kalmar ya ƙabbalu tauba da ji ka sani inda Allah ya karɓi tuban bawa ya gafarta masa ai amma ma'anar ya afu an sayi saboda Allah ya sanar da mu idan ya yafi baya sake maimaita baya sake koma ga wannan aiki to amma me ake nufi da tuba me ake nufi da tuba ya kamata mu gane akwai bambanci tsakanin tuba da istighfari kamar yadda Abu Hilal al-Askari ya faɗa wanda yana al-Furuqul Lugawiyya shafin 229 al-istighfar neman gafaran Allah yana da bambanci da tuba shi al-istighfar daga kalmar ma ka gane ma'anar talabul maghfirata min Allah bi du'a ka nemi gafaran Allah ta addu'a shine istighfari saboda ka kana neman Allah ka gafarta min amma baka ce ma Allah zan bari ba baka ce ma Allah zan daina laifin ba kai dai kana cewa Allah ka gafarta min so kaga shi kuma Allah da yake mai gafaran ne dan ya faɗa mana gafurur rahim saboda ka ka ce Allah ka gafarta min ba kai alƙawarin za ka tuwo ba shi na gafarta maka saboda ka zai iya gafarta maka amma kuma bai yi maka alƙawarin wannan laifin ba za a sake dawa da shi ba saboda asali almaghfira rufewa ne za a rufe maka laifi ba mamaki a yafi ba mamaki ba a yafi ba saboda ka yi sa gafaran Allah da yafewa suke da bambanci idan aka ce Allah ya yafe ya goge laifin gafara fa ya rufe laifin amma idan aka ce tuba tana da sharuɗa saboda ka a littafin madarijus salikin ibn al-qayyim jawziya yayi magana mai armashi game da abin da ake nufi da tuba yace fa haqiqatu tawbati haqiqanin ma'anar tuba yace hiyan nadam alama salafa minhu fil madi da farko dai a samu kana nadama abubuwan da suka auku gare ka a baya da farko a samu nadama kaga kenan duk sa'ilin da ka tuna abin ranka yana baci amma idan ka ga mutum ya zauna hira yake cewa au dan yanzu ma al'amura sun canza a inda da ne da ba za mu kyale ba to wannan ya nuna bai tuba ba yana ma sha'awar abin da ya a da halin tsiya amma idan mutum ya tuba ko faɗa aka yi sai ce a wannan ƙarya ne wane ina ce da muna ganin kana shan ganye ta kasa akwai kamanni ba shi bane wallahi haran tsawa sai kai wallahi ba shi bane to dan nadama kenan amma mutum zai rinka cika baki yayi abu to tuba sa bata inganta ba kaida ne a samu annadum na biyu wal iqla'u anhu fil hal take inji ibnu al-qayyim atake ka daina amma in baka bar wannan laifin ba a take baka tuba ba sau da ka ƙa'ida tuba a samu nadama a zuciyarka na biyu ka bar wannan abin a nan take na uku al'azmu Allah yu'awi da hufin mustaqbal akwai yunkuri akwai fatar akwai sha'awar ba za ka sake wannan abin ba har abada idan babu wannan sha'awar a zuciyarka a to baka tuba ba saboda ka dole a samu sha'awar ba za ka sake wannan laifin ba shine al'azmu al'azmu yunkuri ne yunkuri ko ya fi himma yana gaba da himma wato kana da ƙarfafa ma zuciyarka idan ma shaye-shaye ne gwanda ka mutu akan ka sake sha saboda ka ba za ka sha wannan ƙwayar ba sai dai ka mutu to tuba ta yi amma ya ka ɓoye wasu ‘yan ƙwaya guda biyu saboda ko ta kwana ba mamaki abin zai ɗoye in cutu a to wannan baka tuba ba to shine sai ibn qayyim da zai ce wa salatu kaga guda uku din nan tajtami'u fil waqti allazi taqa'u fihi tawbatu Uku nan dole ne su haɗu a lokacin da ake cewa an tuba dole ne kuma kaga suna da wahala fa innahu fi zalika alwaqti yandam saboda ai a lokacin ne kai nadama ko wa yuqli a lokacin ne ka daina wa ya'zimu a lokacin ne kai himma kaga uku kenan kayi nadama ka bari kayi yunkurin ba za ka sake ba abubuwa guda uku yace fahina izin yarji'u ila al-ubudiyya idan ya tabbata to daga ranar ne Allah sai ce ku rubuta shi yana cikin bayina ya shiga cikin abdu'an yana cikin ibadullah wato shi yasa al-ubudiyya allati khuliqa laha wa hazar ruju'u yace wannan komawar komawar da kai ga Allah sai ce huwa haqiqatu tauba wannan shine haqiqanin tuba wanda alqur'ani ya tabbatar da shi yace walamma kana mutawaqqifan ala tilka salasa tunda yake tuba ta tsaya akan waɗannan abubuwa guda uku ju'ila shara'ita lahu shi yasa ake kiran su sharuɗan tuba fa amma nadumu misali ita nadama akwai hujjojin ta cikin alkur'ani da hadisin manzon Allah fa innahu la tatahaqqaqu tawbatu illa bih kuma babu shakka babu yanda za a yi tuba ta inganta sai da shi saboda kai sa kaga tuban fasiki yana da wuya saboda yana sha'awar laifin shi yasa yake aikatawa to idan ko yana sha'awar laifin tuban da duk yace yayi ƙarya ne saboda sha'awa da nadama ba su haɗuwa ko ai aka fi shi ko sharaɗin farko shine ka yi nadama idan ko mutum ya yi nadama kyamar abu ba sha'awarsa ba don haka yasa yake cewa ah, la ta ta haƙaƙo taubatu ilabi tuba ba ta inganta sai an samu nadama mallam yandamu alal qabihi fa zalika dalilun ala ridahu bihi ibnu qayyim jawziya ce, ai duk mutumin da bai yi damar mummunan abu ba ya nuna cewa abun mai kyau ne a wurinsa idan kana ganin kyan abu ba za ka yi nadamar aikata shi ba sha'awar aikatawan ma kake har ma neman hanyar sa kake wa israruhu alai kuma shi yasa kake ta yin abun ka ki dainawa saboda me wannan abin kai a gurinka ba mai ba mai muni bane ga hadisin da aka samu na Abdullah bin Mas'ud wanda annabi yake cewa annadmu tawbatu nadama tuba ce kuma hadisin yana sahihu ibn maja hadisi na 3429 babu shakka hadisin ya inganta daga manzon Allah don haka yasa ka'ida ce duk wani malamin sunna zai gaya maka sharadi ne tuba ba za ta inganta ba sai an yi nadama nadaman nan ita ce da wahala saboda haka zaka ji mutum ya ce maka ai yayi nadamar fasikanci da yake amma kuma bai daina ba ba maganar nadama matukar kana sha'awar abu za ka aikata shi wanda yana dama barin sa yake sai ce amal ikla ka bar wannan aikin fatastahilu taubatu ma'a mubasharati zambi yace fatastahilu tauba me yasa malamai suka ce dole ka bar laifin yace ai tuban ma ba za ta inganta ba alhali ana laifin lokacin da mutum yake laifi yake tuba wannan izgilanci ne ga Allah har ma akwai waɗanda ke cewa yana iya kafurta kawai misali mutumin da zai ringa istighfari yana zina kaga wannan izgilanci yake ma addinin Allah akwai masu kafurta shi gaba daya saboda ka ashe kaga inda a ce gaskiya ne ya tuba to babu shakka zai bar abin take tunda kaga bai bar shi ba to ya gwada cewa abin nan yana son shi to akwai malaman da suke kawo sharadi na al-i'tizar wallahi akwai malaman da suke faɗin haka sun ce tuban kama ba za ta inganta ba sai ka ba ma Allah hanzari kaga bayan waɗancan sharuɗa guda uku akwai sharadi na hanzari wato sai ka gaya ma Allah hanzarinka kuma in ka dubi alkur'ani zaka ga babu shakka haka ne kamar annabi adam da hawwa lokacin da suka saba ma Allah sun bada hanzari don haka kafin ka nemi gafaran Allah ka yi ƙoƙari ka gabatar da hanzarinka ga Allah hanzarin nan da kake ba ma Allah shi yake nuna dubanka ta gaskiya ne to ibn qayyim jawziya ya ce abinda ake nufi da al-i'tizar ko da yake akwai iskali gare shi domin ba duka malamai ne suke cewa ba ma Allah hanzari yana cikin sharuɗan tuba ba duk malamai da suka yi da wannan ba kuma babu shakka akwai hujjojinsa amma la shakka akwai wanda ke ganin la sai tawbatu illa ba'da al-i'tiraf bayan an samu wadancan sharuɗa guda uku tuban ma ba za ta inganta ba sai ka ba da uzurinka ga Allah fa innal i'tizara muhajjatun anil jinaya wa tarkul i'tizari i'tirafun biha saboda haka malamai na cewa la tasihhu taubatu illa biha yaya ake yin ya ce a arada bil i'tizar izhar al-ba'th wal maskana nuna ma Allah kana da rauni zaka nuna ma Allah shedan ne fi ƙarfinka? ka nuna ma Allah eh, galabatul adu iblis yafi ƙarfinka wa quwwatu sultanun nafsi sannan ƙarfin hali da kake da shi na faɗa da shedan ya an samu ragi imaninka ya ragu saboda ka shedan ya samu ya ci ƙarfinka amma dai laifinka ne saboda kai ka bi shi kaga kana ta nuna ma Allah ba laifinsa bane shi Allah ai ba haka ya yayi ba shi shedan cewa yayi Allah ka halaka ni ko amma annabi Adam da Hawwa me suka ce ya Allah zalamna anfusana mun cuci kawunan mu wannan kalma na mun cuci kawunan mu ai ka ba neman gafara bane me ma'anarta shine ake ce ma al-i'tizar ana ba ma Allah uzuri ne idan lokacin da za su ce ka gafarta mana Allah ya ba mu labari yace wa illam na wata tarhamna kaga nan ne wajen neman gafaran Allah amma da suke cewa salamna an anfusana Allah mun cuci kawunan mu wannan shi ake ce ma al-i'tizar kana ba ma Allah uzurinka kana nuna ma Allah ba laifinsa bane naka shedan ya fi ƙarfinka saboda raunin imani ba ful quwwati jahlan bihi ko ko saboda jahilci kana nuna cewa la inkaran li Allah ba wai ban san kana gani na bane wallahi na san kana gani na amma duk haka nake buya saba maka na sani ya Allah wannan kalmar da kake faɗa shi ma al-i'tizar yana da kyau na san kana gani na wal istihanatan bi wa'idika kuma wallahi da na saba maka Allah ba wai na rena azabar da kai tanadi ma wannan mai wannan laifin bane ina tsoron azabar wuta ina tsoron gamawa da duniya a cikin fushinka wa inna ma kana min galabatil hawa abinda kawai ya faru shine son rai ya ci karfi na son rai ya ci karfi na wa ba'fil quwwa an muqawada ummati marad ash-shahwa ya zama imani na yayi rauni ba zai iya fada da sha'awar zuciya ba sha'awar zina sha'awar wa tsama'an fi magfiratika sannan kuma da yake ni mai kwaɗayin gafarar ka ne wannan kwaɗayin ya ci ƙarfi na ina ganin ko da na saba maka inda ce ka gafarta mun zaka gafarta ni waɗannan kalmomi su ake nufi da al'itiza za ka dinga yin su ga Allah kana nuna husnul zanni bika Allah ina kyautata zato na gare ka an raja'an Allah ina fatan in dace da karamcinka duk da na saba maka wa tama'an fi sa'ati hilmika wa rahmatika ina kwadayin in samu dauniyarka da haƙurinka wanda ke da yalwa ya ga mai kowane mai laifi wa garrani bikal garu wa garrani bikal garu ai mai ruɗan mutane ne ya ruɗe ni wato shine iblis wan nafsul amaratu bisu'i kuma Allah ka gaya mana ishi rai mai umarnin mutum ne da aikata laifi wa siturkal murha alayya ina godiya da ka asiri na lokacin da nake laifin babu wanda ya ganni wa anani jahli amma jahilci na yasa ni ci gaba da wannan laifi la sabila illa al-ittisamu li illa bika na gane ba ni da hanyar da zan samu tsira sai na dawo gare ka wala ma'unatan ala ta'atuka illa bi tawfiqika na tabbatar ba zan taɓa iya biyayya gare ka ba sai in ka datar da ni sai na dace da yardanka shi ne ibn da ya ce wa nahwi hadha salam ko irin wannan shi ake nufi da al in ka dubi alkur'ani idan Allah yana magana tuban annabawa to zaka ga da wuya ba a hada ta da al ba. to don haka yasa malamai suke cewa ko da yake sharadin tuba guda uku ne to amma fa wannan yana daga cikin ka'ida na sharuɗa guda uku ɗin akwai malaman da suke ganin mafi dacewa ne shine ka aje sharuɗan tuba guda hudu saboda ita yana ciki amma dai babu ittifaki mafi yawan malamai suna aje sharuɗan tuba guda uku saboda kai yi magana a kai. to abu na biyu da zamu lura wannan ayar gudubeta da kyau Allah ya ce wa huwa allazi yaqbalu tawbata an ibadihi Allah shi ne wanda ke karɓan tuba daga bayinsa eh, kaga in aka ce ana karɓan tuba ka ce to daga masu laifi Allah bai ce masu laifi ba ka duba wata kalma nan wanda ne ke nuna muka balagar alqur'ani Allah ya saukar da alqur'ani da ilimi a tsari na musamman Allah yana karɓan tuba daga bayinsa bai ce daga masu laifi ba Allah yana karɓan tuba daga bayinsa wanda shi ya nuna cewar an kulli ahadin babu dan adam wanda zai ce bai bukatan ya tuba ga Allah babu shi saboda yake ne an ibadihi daga bayinsa to sai dace da aya ta 31 ta suratul nur wa tubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun kaji abinda Allah yake hmm. ku tuba ga Allah gaba ɗayan ku ya ku mu'minai kaga ba ce ya ku fasikai ba ashe tuba ba ta fasikai ba ce tuba ta kowa da kowa ne kuma duk mutumin da bai tuba ba ba zai tsira ba saboda kai sa yace la'allakum tuflihuna da fatan ku tsira Anas bin Malik ya rawaito hadisin manzon Allah da yake cewa kullu bani adama khata'un duk wani dan adam mai laifi ne sai manzon Allah ya ce wa khairul khata'ina tawwabun mafi alkhairin masu laifi su ne kawai masu tuba kaga Allah bai ce ba masu neman gafara ba masu tuba kaga ya gwada cewa duk dan adam yana laifi haka manzon Allah ya faɗa kullu bani adam khata'un duk wani dan adam mai laifi wa khairul khata'ina tawwabun mafi alkhairin masu laifi su ne masu tuba hadisin yana sahihul jami' sagir hadisin 4515 da kuma sahihut tarjim hadisin tara don za ka ɗauka ai akwai mutumin da baya laifi wallahi babu shi wannan magana ta ƙarƙare matsalar gaba ɗayanta manzo Allah ya ce kullu bani adama to kaga magana ta ƙare duk wani ɗan adam yana ma Allah laifi saboda haka akwai hadisi ma da aka samu na Abdullah bin Abbas wanda manzon Allah ya ce ma min abdin mu'minin kaga annabi ya fito karara ma min abdin mu'minin babu wani bawa mumini kaga ba a ce ma musulmi bare a ce fasiki duk waɗannan kalmomi suna mana ishara da cewar tuba bata tsaya wa masu laifi ba tuba tana ga wanda bai tunan bai ma gane laifinsa ba baka ma gane laifin ba to ka zauna ka ɗauka kai mai laifin ne ko da baka gane laifin ba saboda wancan magana ta manzon Allah domin akwai wanda ba zai san yana laifin ba saboda jahilci wani kuma yana laifin amma bai dauka laifi bane shi ya dauka halal ne alhali laifi na wurin Allah to sannan kuma wani zai rika aikata abin yana ganin shi ya aje shi ne a tsakanin abubuwan da aka aje mubahun don akwai abin da ke tsakanin haram da halal to sai zamanto ya fada ga tsakiya to sai manzo Allah yake cewa babu wani bawa mumini illa walahu zambun face yana da laifi wallahi haka manzo Allah ya faɗa sai yace wannan laifin guda biyu ne ya'taduhu al-faynata ba'da al wannan wannan laifin ya riga ya saba yin sa yana yin sa lokaci lokaci ai kaga bayanin da ibnu Qayyim zai yake kenan idan aka ce lokaci lokaci wato da yayi yayi nadama yayi kuka dan akwai bayan Allah masu haka wanda zaka ga har kuka suna yi da hawaye saboda me sun kasa barin laifi to wannan imani yasa suke haka saboda haka zaka ga mutum yayi kuka yayi kuka Allah daga yau na daina wani ma sai yayi ma Allah alwashi in na sake wannan laifi sai na yi azumi guda goma to wannan duk imani ke sawa saboda haka sai ya makansa alkawari ba zai sake wannan laifi ba Allah na tuba kaga Allah ya yafe to ana nan ana nan sai raunin ya sake zuwa saboda abinda manzo Allah ya faɗa imani yana karuwa yana raguwa wannan ita ce aqidar ahlus sunna ana nan imanin sai ya dan ragu sai shaytan ya samu fisgan zuciya sai ya koma ga wancan laifin da yayi ma Allah wanda har alƙawari yayi in na sake sai na azumi goma amma shi ya sake to tun da ya sake fa shi ne zaka je mutane na tambaya to yanzu wannan azumin sai an yi dole sai kai saboda haka da ya azumi goma ka ga hankalinsa sai ya sake tashi imanin sai ya karu da imanin ya karu sai nadama ta dawo ya dinga kuka Allah ka taimake ni kada fa ni tababbe ne kada zama fa a lahira ba ni da rabo ban san wani hali zaka karɓi raina ba gashi na tuba na sake Allah ka sa wannan tuba na wata inganta zai yi manzon Allah yake bayan yayi ana nan ana nan imanin yayi rauni sai sake aikatawa manzon Allah yake to mumini baya rabuwa da daya wannan yana iya faruwa da shi sai yace ko na biyu aw zambun huwa muqimun alayhi la yufariqu mumini ne amma ga zunubin da ya kasa barinsa hatta yi farika duniya ya kasa barin zunubin nan har zuwa ranar da ya bar duniya mazan Allah ce da ya faɗi wannan kuma ba shakka haka ne yanda ka san ana samun fasiki ya tirje ma laifi ana samun musulmin da ya kasa barin laifi amma fa kullum a kuka yake da musiba saboda wannan halin da ya shiga saboda wannan halin da ya shiga saboda haka zaka ga mutum ya samu jarabawa wanda bai iya rabuwa da ita don yakan faru kamar misali ga masu shashaye mutum ya yi nadamar wannan abin yana da dukiyar da zai batar da ita a duniya duk inda za a samu yadda zai rabu da wannan abin ya kasa imanin kuma yana zuciyarsa kuma ya yi nadamar abin amma musibar ya kasa rabuwa da ita manzo Allah sai ya ce shi ma mumini sai manzo Allah ya ce a ƙarshen magana kaga annabi ya gaya mana laifuka guda biyu wanda duk imaninka kar yi ma Allah alwashi Allah ba zai jarrace ka da su ba na ɗaya, zunubin da ka kasa bari gaba daya zaka bari amma gaba kuma za ka dawo amma fa kar mu manta abinda ya bambanta mumini da fasiki shi mumini yana nadamar aikinsa fasiki kuma sha'awa yake ma yana dawo ma ne shi mumini nadama yake har kuka yana yi zai iya ɓadda dukiyarsa saboda ya bar wannan laifi amma fasiki ba daɗin abin yake ji saboda haka akwai bambanci don haka shi mumini ba a raba shi da laifi manzon Allah yake ɗayan biyu ko dai akwai laifin da yana yin sa akai akai yana kokarin tuba amma ya kasa barin sa ko kuma ya zama akwai zunubin da ma ya rike ya turje shi wannan zunubin tuban gaba ɗaya ta gagare shi amma kuma rayuwarsa kullum a kunci yake da kuma neman gafaran Allah to sai annabi ya sharhi sai ya ce innal mu'min khuliqa mufattanan shi mumini Allah ya halicce shi ne wanda ake jefa mar fitina saboda haka eh, Allah yana jefa fitina fitina jarabawa ce yana jefa fitina ga rayuwar mumini da sai manzo Allah ya ce tawwaban amma fa zaka ga mumini mai kokarin tuba ne wannan shi ya bambanta mumini da fasiki saboda shi mumini yana ƙoƙarin tuban kuma daga baya shaidan ya fi ƙarfinsa ya dawo amma dai ba zai bar tuban ba shi sa annabi ya ce fattanan tawaban Allah yana jefa mar fitina amma kuma mai yawan tuba ne sai annabi ya ce nasa'an ga yawan mantuwa idza zikira zakara amma idan an tunatar da mumini sai kaga ya tuna mm. amma fasiki in an tuna mar fada ma yake wannan hadisin yana sahihul Jami sagir yana hadisi na dubu biyar da da bakwai talatin 5734 to me Allah yake a gaba ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ويستجيب الذين آمنوا الله wato idan aka ce yastajibu ma'anan yajibu saboda kalmar yastajibu tana daukan ma'ana da yawa yajibu wato yujibu eh, eh, allazina amanu yujibu allazina amanu Allah yana amsawa masu imani wa amilu salihati kuma wadanda suka yi ayyuka ingantattu yana amsa musu idan aka ce Allah yana amsa musu me ake nufi idza da'awhu idan muminai suka kira Allah wa yu'tihim idza salu idan muminai suka ce Allah ka ba mu to Allah yana ba su sai ya ce ba ma haka ba ya ziduhun min fadlihi yana musu ƙari daga falalansa ya ba su abin da ma ba su roƙan ba to wannan aya tana tabbatar mana Allah yana amsa addu'ar mumini amma in ka lura ai cewa yastajibu allazina amanu wa amilu salihat wadanda suka yi imani suke ayyuka ingantattu Allah yana amsa musu tunda Allah ya tabbatar yana amsa to karka yi a samu shakkan na a zuciyarka in ka roƙi Allah ka tabbata wannan addu'ar Allah ya ji kuma ya ma ce ba iya abinda ka roka zai baka ba ya min fadlihi Allah yana musu ƙari daga falalarsa idan ka roƙi Allah misali idan ka roki Allah Allah ka warkar da ni to bayan Allah ya warkar da kai sai kuma Allah ya ƙara ma kuzari ya baka ƙarfi don waraka daban kuma kuzari daban Allah yana iya warkar da kai amma baka da kuzari to amma sai Allah ya warkar da kai baka ƙarfi sai ya baka abin da baka roka ba wal kafiruna lahum azabun shadid kafirai suna da azaba mai tsanani kaga nan Allah bai ce bai amsa musu ba saboda ijabar da Allah yake ma kafirai ba ijaba ce mai yarda ba ijaba mai yarda ita ce ake magana a kai shi yasa Allah yake babu mai samun wannan ijabar sai masu imani waɗanda suka yi ayyuka na kwarai to wannan yana kamar aya ta 34 ta suratu Ibrahim Allah ya ce wa atakum min kulli ma sa'altumu Allah yana ba ku duk abin da kuka roƙa min kulli ma sa'altumu daga duk abin da kuka roƙa Allah yana ba ku to kaga alqur'ani ya tabbatar mana musulmi idan ya yi addu'a Allah yana karba to ka yadda a samu shakka a zuciyarka bare kuma ya dace da hadisan manzon Allah na ɗaya akwai hadisan abu sa'idin hudari annabi sallallahu alaihi wasallam mamin ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ismun wala qati'atu rahimin babu wani musulmi da zai roki Allah kai dai kawai addu'ar tashi babu zunubi a cikinta babu yanke zumunci idan dai babu haram a cikin addu'ar illa a afahu biha Ihida salas Allah zai bashi ɗayan uku ma an yu'ajjila lahu da'watahu ko dai Allah ya gaggauta mar addu'an abinda ka roƙa a baka sak wa ma an yadkhiraha lahu fil akhirah ko ko Allah ya adana maka wannan kyautar a lahira wa ma an yasrifa anhu min as-su'i mislaha ko kuwa akwai wata musiba da za ka same ka sai Allah ya kawar da musiban da wannan addu'an a maimakon abin da ka nema to kaga ɗayan uku kenan ko dai ka samu biyan bukatar a duniya ko Allah ya canza manufar addu'ar taka da abin da ya fi maka alkhairi saboda Allah yana kishin mumini don haka abin da ka roƙa ba lalle bane Allah ya baka shi saboda Allah ya san abin da baka sani ba sai ya canza da abin da ya fi maka alkhairi sai ya kawar da wata musiba gare ka da wannan addu'a idan biyun nan na duniya ba samu ba Allah ya aje maka shi a lahira kuma an ce wallahi in ka tashi ka ga ladan na lahiran sai ka gwammaci Allah bai taba karban addu'anka a duniya ba ina ma a ce duk an aje su sai a lahira za ka samu wannan hadisi Abu Sa'id al-Khudri yana sahihu targhib hadisi na 1633 sannan akwai riwayar Abu Huraira ma min rajulin yad'u Allah bi du'a'in illa stujiba lahu manzon Allah yace babu wani babu wani mutum da zai kira Allah face Allah ya amsa mishi Allah ta samu gaskanta annabinka sai annabi ya ce fa imma an yi lahu fi duniya, wa imma an yi yuddakhara lahu fi imma a gaggauta a baka abin a duniya aw yadkhirahu Allahu lahu fil ko Allah ya adana maka ladarsa sa a lahira kaga ya dace da hadisin Abu Sa'id al-Khudri yana sahihu Tirmidhi hadisin 3604 sai na uku shine Jabir bin Abdullah manzon Allah yake ma min ahadin yad'u bi du'ain babu wani wanda zai yi addu'a illa atahu Allahu ma sa'ala fa ce Allah ya bashi abin da ya roka wadannan hadisai suke nuna mana ashe ba wai sai mumini ba daga musulmi ne an ka dubi ayan nan yastajibu alladhina amanu kaga ba kai zaka dauka kamar ana nufin wanda ba ya dara martaba ta musulmi shi ake nufi da mumini amma kalmar ta alladhina amanu wa amilu salihati tana daukan ma'anar al-muslim wal mu'min hadisin manzon Allah shi ya nuna mana daga darajar musulmi ne saboda ka ba sai wanda ya kai mumini ba wannan ya nuna hatta fasiki inda zai roki Allah Allah zai iya karban addu'a saboda shi musulmi ne manzon Allah yake ma min ahadin yad'u bi du'ain illa atahu Allahu ma sa'ala aw kaffa anhu min as-su'i mislahu ko dai Allah ya baka abin da ka roka ko ya kawar maka da wata cuta gwargwadon yawan addu'anka ma lam yad'u bi ismin aw qati'at rahim wani mutum sai ce ya rasulullah idan nuktir ashe ya kamata mu yawaita addu'a kenan sai manzon Allah ya ce Allahu akbar babu shakka ya kamata ku yawaita addu'a kaga wanda yake nuna dan baka ga biyan bukata ba bai kamata ka daina addu'a ba dan annabi Muhammad da yace mana mu roki Allah Allah da yace mu roke shi yayi alƙawari zai amsa mana Allah da ce mana zai biya bukatun mu yadda muka nema ba ga bayanin da yazo daga manzon Allah shi ma hadisin eh, hadisin Jabir ya inganta yana sahihu Tirmidhi sannan akwai riwayar ubadatu bin samit ma alal ardi muslimun yad'u Allah bi da'awa illa atahu Allah iyahu babu wani mutum a doron duniya wanda zai roki Allah ya nemi wata biyan bukata face Allah ya bashi haka manzon Allah ya faɗa ma min ma alal ardi muslimun yad'u Allah bi babu wani mutum da ke doron ƙasa wanda zai kira Allah da wata addu'a illa atahu Allah iyahu face Allah ya bashi aw sarafa anhu min as-su'i mislaha ko Allah ya kawar mar da wata cuta gwargwadon wannan sai annabi ya ce malam yad'u bi ismin abinda kawai ba a so shine ka roki Allah akan zunubi aw qati'ati rahimin ko kuma yake zumunci wadannan su ne abubuwan da ba a so amma in dai alkhairi zaka roka duk addu'ar da kai Allah yana jinta kuma Allah zai biya ma bukata a kai eh, kuma ba ma iya abin da ka roƙan ba ya ce wa ya min fadlihi Allah zai musu kari daga falalarsa don haka yasa wajibi ne musulmi ya rika addu'a a rayuwarsa wajibi ne kuma zuciyarka ta zauna da yaƙini abubuwan da kake roƙon Allah nan Allah yana ji kuma zai karba Allah zai biya ma bukata saboda ka ka daina shakkan Allah ya karba addu'anka ba daidai bane bisa ga waɗannan hadisai haramun ne musulmi ya ce na roƙa ba a amsa ba in ka faɗa haka ka ƙayyata hadisan nan kenan saboda shi abin da annabi ya faɗa ma min ahadin yad'u ma alal ardi muslimun yad'u Allah ma min muslimin yad'u bi da'awati laysa ismu wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah annabi ya tabbatar duk addu'an da za ka yi Allah ya karba Allah ya karba to amma ka sani shi Allah ya san al'amuran da mu ba mu sani ba sannan kuma rayuwar ɗan adam tana da gaɓuɓɓa ba a san wace gaba ce za ka samu jarabawa ba mai yiwuwa a yanzu kana buƙatar Allah ya baka ya baka dukiya sai Allah ya ce a wannan addu'ar barin aje ta shekara biyar nan gaba domin idan nan da shekara biyar za ka yi wata jinya ta wata shida mummunan jinya wannan addu'ar da ka roƙa na arziki bari in da wancan damuwar ba baka sani ba kai tun da ne ba a baka kuɗi ba kawai ba karɓa addu'arsa ba wannan kuskure saboda ka mutum idan ya roƙi Allah don ai yana daga cikin alkaba'ir musulmi ya ce na roƙa ba a amsa ba babban zunubi ne kuma mutane suna yi wallahi har yanzu ke na yi ta roƙo amma ko mai ma Allah to dole ta ya gaya maka ta hanyar da ya karba? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa salli Ibrahim wa ali Ibrahim inna hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا آمين. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا آمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك